Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na muleka iran bansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo karshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har mana da son lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara daga nan sai mu bin kwana da ku mu rufe tashar mu ta watso shirye-shiryen da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin dukkanin abin da za mu gabatar muku kafin jin abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 8 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 22 ga watan rabi'u thani da shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan disamban shekara ta 1903 masanin ilimin falsafa dan kasar ingila mai suna herbert spencer ya rasu an haife shi a shekara ta 1820 sannan ya fara karatu a gaban iyayensa sannan kuma daga baya ya fito da ra'ayinsa dangane da halittu inda yake ganin mutum yana samun ilimi ne kawai ta abin da ya iya gani ko ya taba ya musanta samuwar ruhi sannan yana ganin tsarin da ke tafiyar da duniya yana ci gaba ne da kansa ba tare da wani ya samar da tsarin duniya akan yadda yake tafiya ba spencer ya rubuta wasu littafai inda yake bayyana irin waɗannan ra'ayi nasa daga cikin littafan da ya rubuta akwai littafin nan na principles of psychology sannan kuma akwai littafin fundamentals of social sciences da kuma littafin nan na principles of biology masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan disamban shekara ta 1914 aka gwabza yaƙi a yankin parkland a cikin tekun atlantika tsakanin kasashen jamus da kuma turawan ingila an gano tsibirin parkland ne a ƙarshen karni na goma sha shida sannan turawan faransa suka mamaye tsibirin a shekara ta da da sittin hudu bayan haka kuma aka gano arzikin man fetur da ke tsibirin a nan ne turawan ingila suka kwace iko da wannan tsibiri kuma har yanzu ƙasar burtaniya tana iko da tsibirin na falkland wanda a halin yanzu ake kiransa da malvinas wanda argentina ta buƙaci burtaniya da ta mayar mata da shi amma ta yi watsi da buƙatar ƙasar ta argentina da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan disamban shekara ta 1949 tsohon shugaban kasar china chiang kai-shek ya sha kai a hannun magoya bayan shugaban jam'iyyar gurguzu ta kasar wato mao chiang ya tsere zuwa tsibirin taiwan wanda shi ma mallakin ƙasar china ne amma ya kafa wata gwamnati a can a lokacin chiang yana samun goyon baya daga amurka saboda haka aka kwace iko da kujerar kasar china a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaro na majalisar aka baiwa taiwan a shekara ta 1971 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya mayar wa kasar china da kujerarta a majalisar ɗinkin duniya da kuma kwamitin tsaron majalisar daga lokacin da kuma taiwan ta rasa kujera a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. su. a taron najeriya shugaba buhari zai bayyana a gaban majalisar dokokin kasar babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran ya jaddada kyautatar alaƙa a tsakanin ƙasar syria da kuma ƙasar ta iran zababben shugaban ƙasar amurka joe biden ya zaɓi baƙar fata a matsayin sakataren tsaro na amurka a karo na farko yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke shugaba buhari na taron najeriya zai bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasar wato majalisun dattawa da kuma wakilai domin yin bayani kan halin da ake ciki dangane da batun tsaro majiyan fadar shugaban kasar ne suka sanar da hakan cewa ranar alhamis mai zuwa shugaba buhari zai bayyana a gaban majalisar kasar inda zai bayani akan halin da ake ciki dangane da matakan da yake dauka na tabbatar da tsaro a kasar wannan dai yana zuwa ne bayan da majalisar wakilan kasar ta bukaci shugaba buhari da ya bayyana a gabanta domin bayar da bayani akan matakan da yake ɗauka a ɓangaren tsaro biyo bayan kisan da aka yi wa manoma a cikin jihar borno a 'yan kwanakin da suka gabata majalisar ta yi wannan kira ne bayan da 'yan majalisar wakilai masu wakiltar jihar ta borno suka gabatar da daftarin kuduri a majalisar wanda kuma ya samu amincewa ita ma ta bangaren majalisar dattawan najeriya ta sake nana ta kiran ta ga shugaba buhari ne ya sauke manyan hafsoshi na tsaro a faɗin najeriya saboda abin da majalisar dattawan ta kira gazawar su wajen kasa tabbatar da tsaro a fadin ƙasar duk da cewa dai sanarwar fadar shugaban ƙasar ba ta yi bayani dalla-dalla akan abin da buhari zai magana a kansa ba amma dai bisa ga abin da majalisar ta bukata a takardar kiran yadda ta aiki masa tana bukatar ƙarin bayani ne akan matakan da yake ɗauka dangane da harkar tsaro da kuma ƙara taɓarɓarewarta a ƙasar sakataren majalisar tsaro a ƙasar iran admiral ali shamkhani ya bayyana cewa kasar iran za ta ci gaba da kasancewa tare da kasar syria a dukkanin bangarori waɗanda suke gudanar da ayyuka tare ali shamkhani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zantawa a yau tare da ministan harkokin wajen kasar syria faisal mikitad a birnin tehran a ziyarar da ya kawo a kasar ta iran ali shamkhani ya bayyana cewa kasar iran da kasar syria suna da abubuwa da dama da suka haɗu a kansu musamman ta fuskacin siyasa da kuma batutuwa na tsaro da batutuwa da suka shafi zamantakewa da ma bangaren bincike na ilimi ya kara da cewa kasar syria ta fuskanci yaƙi daga manyan ƙasashen duniya da nufin raunana ta wanda kuma ƙasar iran ta kasance tare da ƙasar syria a cikin tsawon shekaru fiye da goma na yakin da take da ta'addanci wanda yake samun mara baya daga wasu ƙasashen yammacin turai da kuma wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya shi ma ana sa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta syria faisal mekdad ya bayyana cewa ko shakka babu irin sadaukarwar da kasar iran ta yi dangane da kasar ta syria ba abu ne da al'ummar kasar syria za su taba mantawa da shi ba hakanan kuma ya jaddada cewa kasashen biyu za su ci gaba da yin aiki tare a dukkanin bangarori ta jama'a masu harika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran zababben shugaban kasar amurka joe biden ya zaɓi bukar fata ɗan asalin afirka a matsayin sakataren tsaron amurka wanda shine karo na farko a tarihin amurka da wani bakar fata zai rike wannan matsayi jaridar politico ta kasar amurka ta bada da rahoton cewa zababben shugaban kasar amurka joe biden ya zabi bukar fata dan asalin afirka janar lloyd austin a matsayin sakataren tsaron kasar wanda ke nuni da canjin da aka samu a cikin tsara rabon mukamai na gwamnatin amurka rahoton jaridar ya ce kafin wannan lokacin da an yi zaton cewa michelle floney ita ce biden zai baiwa wannan mukami wadda kuma ita ce dama aka yi zaton cewa za a bayar da wannan mukami gare ta bayan zaben shekara ta 2016 idan har hillary clinton ta samu nasarar lashe zaben shugaban kasa joe biden ya yi alkawarin cewa ba zai tauye kowa haƙƙi ba dangane da rabon mukamai a ƙasar amurka ta yadda kowane bangare zai samu rabansa musamman ma baƙaƙen fata waɗanda ya ce sun fuskanci matsananciyar wariya da kuma kyama ƙarƙashin siyasar mulki na donald trump ko a makon da ya gabata joe biden ya zaɓi wani ɗan asalin najeriya kuma haifaffen ƙasar ta najeriya wanda yake da takardun zama ɗan ƙasa a amurka a halin yanzu wato adewale adeyemo a matsayin mataimaki na farko ga sakataren baitamalin ƙasar ta amurka mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ya cacaki 'yan wasansa sakamakon sakaci da ya ce suna yi da wasansu inda ya bayyana cewa wasan da aka buga da cadiz ya nuna cewa kungiyar kwallon kafan ta barcelona ba ta taɓuka abin a zo a gani ba inda ta lalasa su da ci biyu da ɗaya yana mai bayyana rashin jin daɗinsa ga yadda masu jin ragamar la liga wato atletico madrid suka ba su tazara hata maki goma sha biyu a halin yanzu ya ce ko shaka babu wannan ba abu ne da za a lamunta da shi ba ya ce ko da wasa bai yi tsammanin ganin irin wannan gazawa da kuma rashin taba katabus daga bangaren 'yan wasan na barcelona ba saboda haka dole ne a ɗauki matakan da suka dace domin kawo gyara a cikin lamarin ƙungiyar to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan sauraron labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na muleka iran leka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarar shirin gadan-gadan. yau shirin namu zai yada zango ne a lardin gila na kasar iran matakila masu saurare za su iya tuna sunan wannan gari wanda idan ana sane shine mahaifar shugaban ɗarikar kadiriya mai suna sheikh abdulkadir gilani ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore shar da ake kiransa da aljandar duniya garuruwa masu launuka daban-daban na gilan kowanne daga cikinsu yana da nasa nau'i na irin abubuwa masu ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da yake da shi har ila yau shi ne gari da ya fi yawan samun masu ziyara a wannan lardin da ake kiransa da angon birane da ke arewacin ƙasar wato shi ne garin lahijan gari ne na ganyen shayi da lemon tanjirin da yanayi mai daɗi kai da dai sauran wurare masu jan hankali da ke cikin wannan birni wanda a nan gaba za mu yi bayani game da wasu daga cikinsu garin masule yana daga cikin muhimman wurare na tarihi na ƙauyen falkani masule yana daga cikin sanannen gari da ake karɓar 'yan yawon shakatawa a ƙasar iran hoton farko na garin masule da ke zuwa ƙwaƙwalwar mutane shine ginin filkan da yake ɓanta. a irin nau'in sa a wannan yanki wanda a yau an mayar da ƙauyen masule a matsayin wani gari mai cike da abubuwan ci gaba da more rayuwa amma duk da haka sun ci gaba da kiyaye daɗaɗɗun gine-gine da ke ƙauyen a wajen ƙasar iran ma ƙauyen yana da farin jini sosai wanda a tsawon shekara wannan garin yana karɓar bakuncin baƙi 'yan ƙasashen waje masu tarin yawa kuma an kafa wannan garin ne shekaru dubu da gabata kuma an sanya wannan garin a cikin jerin ababen girmamawa na ƙasa kuma ɗabi'a a iran idan kana so ka karaɗa garin daga farkonsa har zuwa sa to dole sai ka yi tafiya mai nisa inda za ka hau wani tudu mai nisan mita 120 wannan garin yana da nisan kilomita 36 da garin fuman da ke da kilomita 60 da garin rasht yanayin ɗabi'a da ruwa mai kyau da garin masule yake da shi ya sa aka sanya shi a cikin jerin birane mafiya koren yanayi da ruwa mai kyau a arewacin ƙasar. a lokacin yanayi na iska hazo yana mamaye garin kuma wannan garin yana da sanyi a lokacin zafi kuma yana da yanayi na zubar dusan kankara idan kana sha'awar zuwa garin masule to lokacin tsakiyar yanayi na hunturu har zuwa farkon yanayin bazara shine lokacin da ya dace domin ziyarar wannan gari ya zuwa yanzu garin masule yana da gidaje sama da 350 wannan garin yana da unguwanni guda hudu da ake kira da suna kanivar masjid bar da kuma kasuwa da ke da bene mai hawa hudu wanda kowace unguwa tana da hanyar da ta bulle da za ta isar da kai kai tsaye zuwa ga babbar kasuwar garin yawon shakatawa a birnin mosul ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka fi ɗaukar hankali a yankin gaba son kashe kwarkwatar ido shine ƙauyen sha mu'allim da ke da tudu da ya kai mita dubu uku da hamsin wannan tsauni shine wuri mafi tsawo a lardin gilan buɗe wannan wuri ga masu sha'awar hawa dutse za ta kasance wata dama ce da ke ta da tsimi bayan kilomita goma da garin musule akwai wani gari da ake kira da tsohuwar musule a cikinsa akwai wasu ababen tarihi na mutanen da da suka yi saura a wajen kamar dutsen kore da dai sauran waɗansu abubuwa na tarihi wani tarihinsu yana komawa ne zuwa ga ƙarni na biyar zuwa na takwas hijira kamariya wanda suna daga cikin abubuwan tarihi da aka yi musu rijista a ƙasar iran akwai wani rafi da ke cike da ruwa da ke gudana a gefen garin na masule wanda ya shahara da suna rafin masule wanda a gefen sa, akwai wani wuri da ruwa ke gudana kuma abin kallo da ya kai tsawon mita ashirin mutanen wannan ƙauyen suna kwashe sa'o'i a kusa da wannan wuri domin shakatawa akwai wurare da ruwa ke kwararowa daga sama da yawa a garin na mosul amma mafi kyawu daga cikinsu shine wurin da ruwa ke kwarowa na kusham kuma ya da turin da ya kai mita talatin wanda bayan tafiya ta sa'a ɗaya a ƙafa da dare za a ga wasu alamomi da dama da ke cikin garin musamman idan ka hau kan dutse daga cikin wuraren ɗabi'a masu ɗaukar hankali a garin musule akwai wurin hutawa mai yanayi na daji a wannan garin wanda yanayinsa mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yake sanya fata a ruhin ɗan adam wanda yanayi yanayin iska mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yakan sanya fata a ruhin ɗan adam itatuwan magani da kuma bishiyoyi irin su rash fandak duk suna daga cikin abubuwan ɗabi'a da ke cikin wannan guri na shakatawa kuma matafiya za su yi amfani da dukkan ɗakin abinci da dai sauran abubuwan bukata na rayuwa ta yau da kullum da ke wurin na shakatawa. To saurare ganin lokacin da aka rama shirin ya kawo jiki ya zama wajibi na gaya a nan sai a biyo mu a wata saduwar domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ko ji su kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gabar kan cewa tare da mu domin sauraron sauran shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba kuma shiri na ƙarshe wato shirin nan na kyaɗe-kyaɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniyawa domin nishadantarwa. a yau ma muna dauke da wasu sabbin waƙoƙin ne za mu gabatar muku inda da farko za mu gabatar muku da waƙar da wani mawaƙin iran ya gabatar mai suna hujjat ashraf zade da fatan masu ya su gaya zama domin a saurari cikakken shirin don masu iya magana na cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi. آرام تو آرامش من ای حواست به من حال دل سرکش من ای خیال خوش لبخند تو امنیت من ای تو سایه و هم گریه و هم صحبت من دلتنگ تو تو دلتنگ تو to madalla kun saurari hujjat ashraf zade kenan a cikin wakar da ya gabatar mana cikin wakar da ya gabatar mana da fata masu saurari sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjanin zamun shirin sai a wata za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shi ne kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kara afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu da muke gabatar muku a cikin shafin na yanar gizo wato wwwtv 2ng show you. to don zamu kirkire sai dan Allah kuma can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya